Gwamnatoci a Najeriya har ma da hukumomi da ke ba da tallafi na kasashen duniya sun shayan fafatuka wajen ganin an samu rage miliyoyin yara da ke gararan ba akan tituna lokacin da ya kamata a ce suna makaranta sai dai har yanzu a iya cewa da saurari na aka ba. Gwamnatin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya a shekarun baya da wasu takwarorinta suka hana yawon almajiranci a jihohinsu. sai ta dukufa wajen inganta tsarin wanda zai kawar da yara daga tituna suna jefa rayukansu cikin haɗari da sunan neman abincin da za su ci gwamnatin ta soma aiki ne domin amfani da wani tsari na ƙasar indonesiya wanda ke hana yara bara lokacin da suke neman ilimi wanda kuma zai kawar da su daga tituna. Dr. Umar dandan Mahi, shugaban hukumar ilimin larabci da addinin musulunci ta jihar, shi ne jagora ga aiwatar da wannan shirin. Mai ma'ana a yi karatu na addini da na Qur'ani, sannan a yadda aikatun boko saboda zamani ne, sannan a yadda akwai sana'a, sannan da kuma tarbiyya. Wa'annan abubuwan guda hudu su muka zagaya ko wani gidan uban kasa ko ina muka zagaya muka gaya malamai kuma sun yadda sun karba bayan shafe tsawon lokaci ana aiki akan wannan tsarin a ƙarshe an samar da wani daftari da zai yi jagora ga aikin wanda gwamnan sokoto aminu zir tambol ya kaddamar tare da sanya hannu ga dokokin kafa hukumomi guda biyu masu hannu ga wannan aikin da sauran wasu ayyuka na daban zan gabatar da sokoto government almajiri nizamiya education model alizamu wanda shi wannan littafin za mu kaddamar tare da haɗin kan kuma unicef da kuma education above all aka uh, wallafa shi wanda shi ne zai kasance kamar jadawali ne da za a gudanar da wannan aikin na alzamu a wannan jiha tamu kafin tattara wannan kundin sai da aka gano adadin yawan makarantu inda ake samun irin waɗannan yara wanda ke da ɗalibai da ake ganin sun kai ɗalibi dubu ɗari bakwai da goma sha bakwai da ɗari shida da talatin manufanmu da wannan tsari na cewa 'ya'yanmu su kasance suna da ilimi na addini da tarbiyya suna da ilimi na zamani kuma su kasance masu sana'o'i masana na ganin cewa idan jihohin arewa za su yi koyi da wannan tsarin za a samu mafita ga matsalar yara da ke gararan ba akan tituna. Dr. Bala Muhammad na Jami'ar Bayero da ke Kano ya taɓa yin aiki akan wannan tsarin da jihar Sokoto ta soma. an samu wannan ilimi na shigar da karatun zamani cikin na addini a makarantu isassu wanda ake kira pondok a indonesia wannan gwamna ya je tare da mutanensa sun gano kuma sun ɗauko za su ɗabbaka a fatan da muke shine in allah ya sa abin ya yiwu a jihar sokoto allah ya sa sauran jihohin arewa da sauran ƙasashen musulmi ma na afirka ta yamma su ma su ɗauki irin wannan tsari su yi amma tsari ne wanda yake zai taimake mu kwarai za a daina ganin yara suna bara za a daina ganin yara da kirci za a daina ganin yara da datti za a daina ganin su akan titi yanzu dai a iya cewa an samar da goraben da za a bi don maganin wannan matsalar sai dai yin amfani da tsarin yadda ya kamata ne zai iya hana yara gararan ba akan tituna ko kuma akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya